a wannan majalisi na karatun manzuma na babban malami abu ishaq al-alberi wanda yi wa ɗalibin ilimi yana ƙara zabarar da shi domin ya zage damtse ya tsaya kan neman ilimi mai amfani wanda kuma munasaban yin wannan waka ɗin wani mai suna abubakar wani matashi saurayi ya zazzage shi a cikin waka kamar yadda dai shi shine ɗabi'an wasu daga cikin mawaka suna da wani fanni na waka ana kiransa alhija shine zagi ko kuma zambo a dinga zagin mutum a cikin waka to wannan matashi ya zage shi kenan sai a yi zagi zage kenan to kuma zagi na mutum biyu ne shi abu ishaq maimakon yi zagi din sai ya fara masa nasihu da kyawawan kalmomi sai ya zama ya amfanar da kansa ya amfanar da shi kuma gashi muna kan amfana to wannan ɗabi'a ce babban ɗabi'a allah ya ba mu ikon siffantuwa da shi shine rama mummuna da kyakkyawa allah ka samu dace to idan mai sararo yana biye da mu muna daidai inda mala yake cewa fasofa ta'addu min nadimin alaiha wa ma tughni nadamatu in nadimta cewa idan baka yi aiki da abin da na faɗa maka ba da sannu Za ka ciza yatsa a kan kubucewa abin da na faɗa maka bayan kana cikin kabari sai ka gane cewa lallai ka yi babban asara ko kuma ya kasance bayan ka tsufa nema ilimin ba zai yi ba ka ce ai da da na sani da na karbi abin da malam ya faɗa mana ya faɗa mini to kaga wannan sai ya zama kayi nadama kenan amma nadaman ba zai yi amfani ba to malam sai ya sake ɗauko wani hanya wani usulubi na isar da sako din cewa in baka gane wannan ba to ga wannan to haka dai duk wani mai son isar da alkhairi ga al'umma yake ciccanza salo in ya taba wannan bata yi ba sai ya kawo wannan in ya taba wancan ma bata yi ba sai ya kawo wannan ba dai da ya gajiya ba shi yasa a cikin alkurani so da yawa daga Allah na maimaita kisoshi na maimaita wa'azi saboda wai in baka gane wancan baka gane wannan ya zama dai amma bayani filla filla an tsayar da hujja a kanka Allah ce wala qad na fi hadha kur'ani min kulli masal cewa misali filla filla mun yi bayani filla filla da hanyoyi daban-daban to haka shi ma malam da ya zo sai ya nau'anta bayani da ya kawo wancan usulubi to yanzu kuma ga wata usulubi sai ce idza absarta sahbaka fi sama'in qad irtafa'u alayka wa qad safulta فراجعها ودع عنك الهوينا فما بالبضع تدرك ما طلبت ولا تحفل بمالك وله عنه فليس المال إلا ما علمت وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى سينطق عنك علمك في ملاء ويكتب عنك يوما إن كتمت وما يغنيك تشييد المباني وإذا إذا بالجاهل نفسك قد هدمت مالا يكارو waɗansu abayat wasu baitoci da bayanai akan mahimmancin zage damtse wajen neman wannan ɗaukaka ɗin ne ilimi ina cewa idan absorta sahabaka fi sama'in in ka ga abokanka akan kololuwan daraja sun kera sa'a sun kama darajoji manya-manya mukamai manya-manya kai kuma an barka a ƙasa an barka sai gadi sai shara in ma an baka sharan kenan qadir tafawu alayka wa qad safulta ko kuma sun zama manya-manyan malamai masu ba da fatawa kai kuma sai abin da ya shafi a zama akan tamfur zama a tamfuri da kuma yawan taɗi da yawan zage-zage da sauransu sun yi gaba kai kuma ka yi baya ƙadir tafawo alaika wa ƙarsa fulta cewa sun ɗaukaka a gare ka sun maka nisa kai kuma kana ƙasa faraji'iha to ka tambayi kanka karka ce ya shi kenan faraji'iha ka koma ka binciki kanka wada an kalhuwaina malace ina hana ka yin sakaci ina hana ka yin rauni kar yi rauni ba a so ka yi rauni wajen neman ilimi fama bil bud'i tudriku ma talabta kaman mai tambaya yayi tambaya kaman ya ce malam me yasa ka ce mana kar rauni sai ce ai abin da kake nema ba a neman sa da saibi menene abin da kake nema shine ilimi ilimi ɗaukaka ne ɗaukaka kuma ba a samunta da saiɓi ba a samunta da kasala ana samunta ne da jid da ƙoƙari da ƙwazo da zage damtse sai ke cewa fama bil buɗi tudriku ma talabta wani mawaƙi wanda a imam zarnuji ya kawo shi a cikin littafinsa ta alimul muta'allim yana cewa bi kadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talaba al'ula sahira layali wa man raba al'ula min ghairi kaddin adaa al'umra fi talab al-mahali tarumu al'izza thumma tanamu laylan wa man talaba al'ula sahira layali yake cewa bi kadril kaddi tuktasabul ma'ali cewa gwargwadon samun wahalanka a cikin neman ilimi to gwargwadon samun darajanka da ɗaukakanka ka yi ilimi ka haddace wancan littafi din ka haddace wancan littafin ko kuma ka yi firamare ka yi sakandiri ka yi digiri na farko digiri na biyu digiri na uku to gwargwadon dai wahalanka gwargwadon samun darajanka wannan a fili yake me yasa to in dai mun gan shi a fili me yasa muke wasa me yasa muke rauni alali kuma malam ya ce wada ankal huwaina ina hana kai rauni wajen neman ilimi duk yadda za a yi ka nemi ilimin nan ka same shi ko da bi kadari an ka ne ko da daga wannan kokarin shi kenan ranka zai fita to ka daure ka dage ka nemi wannan ilimin wa man talabal ula sahiran layali duk wanda ya nemi ɗaukaka kuma to wannan a zaune take sai ya ɓata dare ko kuma sai ya gyara dare kenan zamu ce sahiran layali wa man talabal ula min gairi kaddin adaa al'umra fi talabil mahali wanda kuma ya nemi ilimi din wai ba tare da ya sha wahala ba to zai bata rayuwansa ne akan neman abin da ba zai samu ba domin shi ilimi sai an sha wahala ake samunsa tunda manzo sallallahu alaihi wasallam mafificin halitta sai dai sha wahala eh mala'ika ya sauko masa ce masa iqra kai karatu shi ma bi qari فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني وقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ sai da ya masa uku sannan ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mazala ya dawo yanda kasan zuciyarsa zai fita tarjufu fuaduhu zuciyarsa na raurawa yana cewa zammiluni zammiluni zammiluni kullibe ni kullibe ni manzo sallallahu alaihi wasallam wai fitan halitta ya sha wahala wajen neman ilimi to ashe ke ma sai ka sha wahala in kuma kai tsaman da ka samu ba tare da ka sha wahala ba to hauka ma fa kala-kala ne malaike cewa faraji iha wada an kalhuwaina fa ma bilbutu ita duri kuma tsalabta wala ta bi malika walhu anhu ay wala ya shiguluka maluk wala ya shigalka maluk wala ya kunu malu huwa shiguluka shagil karka zama wai neman kuɗi neman abin rayuwa shine babban abin da yake himmantar da kai kada zama shi yake shagaltar da kai gabar neman ilimi wala tahfal bi malik ko kuma kar kai farin ciki da samun kuɗi kuma alhali in ka samu ilimi baka farin ciki walhu anhu ce da wannan kuɗi din wala tahfal bi malik walhu anhu duk wani abin da ka samu na dukiya gida ne ko mota ne ko wani irin dukiya ne wani nau'i na dukiya ka same shi to kar ka yadda wannan dukiyan ya fitine ka ya shagaltar da kai gabar neman neman sanin Allah da manzansa da sanin addininka ka zama cewa ka san addininka cikinsa da bayansa ta yanda in an zo cikin kabari amma tambaya za ka iya bada amsa man rabbuka ma dinuka man nabiyuka in baka sanya ba za ka bada amsa ba kar ka dauka kawai cewa kawai ka bada amsa rabbi Allahu kawai shine ina ai in baka da imani ba za ka iya bada amsa din ba to imani kuma ba a samun sa sai da mene sai da ilimi to ashe ya zama wajibi kai ilimi kenan wala tahfal bi malika walhu anhu wani riwaya ya ce wala ta talibi malika wal hanu kar ka yi takama da dukiyanka domin dukiya ba abin takama bane dukiya ko dai ka bashi ko kuma ya barka ko kuma kana cikinsa kana cin bakar wahala ko kuma ka tsufa baka amfaniwa da shi to me kuma na torotso da shi menene kuma na takama da dukiya ashe ba abin takama bane domin ɗayan biyu ne ko kuma ɗayan uku ne ko ɗayan hudu ko dai ka bashi ko ya barka ko ka tsufa baya amfanan ka ko kuma ga kana a cikinsa amma kana fama da rashin lafiya ko na mai kama da wannan to wala ta tahtal bi malika walhu anhu kaman ce da dukiyan ka gode ma Allah kan abin da ya baka amma ya zama dukiyan tana hannunka ne ba tana zuciyanka ba wannan shine hakikanin zuhudu kenan eh dukiya ta zama tana hannunka ba tana zuciyanka ba domin tana zuciyanka ne in kana sallah ma kana tuna ta har in kana bacci za ka kana mafarkinta to abin da ake so kai masa wannan shine ilimi kawai shine ilimi ya zama cewa shine damuwanka shine himmanka wala taqtal bi malika walhu anhu falaysa almalu illa ma alimta ai ba komai bane ilimi ba komai bane dukiya sai dai abin da ka sani kawai dukiyan ba zai maka komai ba malaci walaysa li jahilin fin nasi ma'anan walau mulkul iraq lahu ta'adda, cewa shi jahili kam baya da wani ma'ana cikin mutane ko kuma a wata ruwaya walaysa li jahilin fin nasi mugunin cewa dukiya shi jahili baya da wani amfanarwa a cikin mutane kamar da aliyu akidai yake faɗa shi jahili kam ransa mai ya daɗa ne da garinsa da zamansa aini na ga gwanda macewa shi jahili kam mara ilimi kam ta sono ne shi mai toshe hanci wanda ba numfasawa amma mai ilimi ko bai da babbar riga a ce masa mallan dole ba canzawa ko an ki an so a faɗa masa wannan riga ta Allah ce babu tuɓewa wacce ba tuɓewa kaga shi malami kenan mai ilimi kenan amma mara ilimi kan baya da wani amfani baya da wani amfani to saboda haka sai ke cewa walau mulkun iraqi lahu ta'atta kai ko da shi ne ma yake da sarautan iraki domin a wancan zamani ana buga misali da sarautan kasar iraki to sai ke cewa ko da wannan mulkin yake da shi kamar ka ce ko da shi yake mulkan duniya gaba daya ko kuma ka ce ko da shi yake mulkan america ba zai masa amfani ba saboda shi menene shi jahili ne walau mulku iraki lahu ta'adda ce sayan fiko an ka ilmuka fi mala'id to yanzu kuma malam ya koma kan muhasaba cewa mutum yana hisabi makansa kan ilimin da Allah ya bashi sai sayan tiku an ka ka fi mala'in wa kutubu an ka yawman in ka tamta ce shi fa iliminka zai yi furuci game da kai zai yi sanin game da kai zai yi tauki a dalilinka a lokacin kai kuma baka nan amma a ina zai ma sainin din shine a cikin taron jama'a mutane sun kai sun kawo iliminka sai ya bayyana ka a lokacin baka nan sai kada an ce malam wane shi ya mana kaza tafsiri mai suna kaza raddul azhan ila ma'ani kalamin qur'an ila ma'anin qur'an malam shi ya fassara mana shi malam shi ya yi mana littafi kaza malam shi ya yi a lokacin kuma ya mutu a lokacin ya mutu ya zama kasa amma kuma gashi nan dai ilimin shi ne sayan tiku an ka ilmuka fi mala'il wa yuktabu anka yawman in ka tamta amma kuma za a rubuta a kanka wa yaktubu yawman wa yuktabu anka ai alaika kenan domin huruful jari ta tanawab domin harafin jarra suna mai majunan su da a zo da ala tana nufin an ila tana nufin ma hakan nan dai kamar da Allah cewa wala ta taakulu amwalahum ila amwalikum wala ta taakulu amwalahum ma amwalikum kenan cewa kurkuci dukiyar marayu tare da dukiyan ku haɗa ku cinye man ansari ila Allah qala al-hawari nahnu ansarullah man ansari ila Allah ay Allah inna hadha akhi له تسع وتسعون akfinni ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وأزن في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي أي مع نعاجي كاي كينان أشي حروف الجر Suna سنا مي su. to amma abin da yake nufi a nan wa yuktabu anka aw yuktabu alayka yawman in katamta cewa in ka boye ilimin baka bayyana shi ba to za a rubuta maka rana daga cikin ranaku ranar kiyama kenan za a rubuta maka da ka gan shi ɗaya bayan ɗaya cewa ka ɓoye ilimi kuma akwai wa'idi mai girma kan maganar ɓoye ilimi kamar da hadisi ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamah bil min nar cewa wanda aka tambaye shi kan ilimi sai ya ɓoye bai bayyana ba kuma ya sani to da a masa linzami da linzamin wuta ranar kiyama shi yasa abdullahi dan masoda yake cewa man man su'ila an ilmin falyaqul bi wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam fa inna min al-ilmi an taqula lima la ta'lam Allahu a'lam in aka tambaye ka akan ilimi ka sani to ka faɗa amma in baka sani baka ce Allah ne ya fi sani kamar da al'amari zuwa ga Allah domin yana daga cikin ilimi ka ce game da abin da muka sani ba Allah ne fi sani to wannan shine ɗabi'an malamai na gari ɗabi'an malamai wanda suke kan gaskiya shine ba sa ba da fatawa bisa ga jahilci sai sun sani tukunna su faɗa in ba su sani ba su ce Allah ne mafi sani Allah yana cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bil kitab ulaika la'anahumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu wa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim idan mutum ya ɓoye ilimi to Allah ya la'ance shi kuma mala'iku ma sun la'ance shi mutane ma la'ance shi kaga kenan ashe bayyana ilimi wajibi ne ɓoye shi kuma babban laifi ne shine sai yanzu ku anka ilmuka fi mala'in wa yuktabu anka yawman in katamta ayo kuma tun ruwaya da take cewa wa yuktabu anka yawman in katabta cewa rana daga cikin ranaku za a zo ana rubutawa ana kwafa a gurinka in ka rubuta a gurin wani abin nufi dai in ka koyi ilimin a gurin wani ka iya ka kware to kai ma da ka samu dalibai suna koyi a gurin ka wannan haka maganin yake ashe wannan ko da ka kana ganin neman ilimin kaskanci ne to ba da shi kuma fa shi kuma kaskanci ne shi ma in dai kana ganin lokacin da kake dalibi akwai kaskanta to yanda ka zama malami fa to ashe in baka girmama malaminka ba to kai ma fa ka tabbatar ɗalibinka ba zai girmama ka ba to ko ashe ma ko dan a girmama ka kai ma da ka girmama Allah ka ba mu ikon girmama malamanmu kamar da aka ba mu urni sai ce wa yuktabu anka yawman in tamta wa ma yughnika tashyidul mabani wa ma yughnika tashyidul mabani idha bil jahli nafsaka qad hadamta malai yake cewa tashyidul maban bi ma'ana rafuha yi raf'ul bina wa shi shine mutum ya daga dogayen ginoni dogayen gine-gine ka gina wancan gidan a wannan gari wancan ginan a wannan garin to duk wannan ba zai amfanar da kai ba me yasa ba zai amfanar da kai ba saboda ka bar asali idza bil jahli nafsaka qad hadamta idan ka rusa kanka da jahilci to wannan ba zai maka amfani ba balma sai ya zama wabal a kanka me yasa saboda da ka tafiyar da wannan dukiyan ba ta hanyar da Allah ya ce ba da ka ciyar da wannan dukiyan ba ta hanyar da Allah ya ce ba ba ka ji tsoron Allah cikin dukiya din ba sai ya zama ya zama wabal ya zama ukuba ya zama azaba a kanka sai zama kai kullum himmanka shine ka kira masu kide-kide masu raye-raye ko kuma ka gina sinima a wannan guri ka gina gidan fim a wannan guri ka gina gurin rawa a wannan guri hakan nan dai sai ga kullum ba za ka na amfanar da mutane kan alkhairi ba kuma kai mai kudi ne mai ya kawo wannan saboda ka rusa kanka da jahilci to lallai dan uwa lokaci bai kure maka ba matukan akwai numfashi kana numfasawa neman ilimi ya zama wajibi akan kowa da kowa kamar da maza ya faɗa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima neman ilimi wajibi ne akan duk wani musulmi da musulma to ya yan uwana mu kare zage damtse mu nemi wannan ilimi kar mu yadda abin da ya shafi duniya ko kuma neman kuɗi ko kuma neman a daukakan duniya ya shagaltar da mu neman ilimi domin fa duniyan nan ba gurin zama ba ne ba gurin zama ba ne gurin tafiya ne daru mamarrin walaisa daru makar duniya gurin wucewa ne ba gurin tabbata ba ne kamar da mazala ya faɗa ma abdullahi dan umar ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akhadha bi mankibi ce manzo ya rike ka faɗa ta faƙala kun fi duniya ka annaka gharib ka kasance a duniya kamar kai bako ne wa abiru sabil ko kuma mai wucewa kan hanya a duniya nan ya zama cewa gurin bukatanka shine kawai mutuwa ta zo ma ta dauke ka akan imani ba kawai wai bukatun ka ka gina gidaje ka sayi motoci ka mallaki komai da komai ta ko wani irin hanya ba ana so ka zamo wanda kullum tunaninsa in nan mallaki kaza shin zai zama alkhairi a gare ni ranar lahira ko ba zai zama ba zai zama shari to karka ma mallake shi fi maka to malam kaman ya hararo abinda mutane suke hararowa shine duniya shine dukiya shine ya zamo multimolonia yana ganin kawai shine Ɗaukaka to sai bayan sai wani mukarana wanda in mun karasa hadisin mu ji wannan mukarana manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ruwan da ba na cikin eh, bukhari ba cewa udda nafsaka min ashabil qubur cewa kullun kana kirga kanka daga cikin mutanen makabarta kana ganin cewa ko yanzu ko an jima kaɗan ko bayan kawuni ko bayan ka kwana to fa mutuwan nan ta zo maka kullun kana jin fa mutuwan nan tana hanya in wannan in kada wannan tunani me zai gadar maka zai gadar maka da mene da ayyuka na kwarai da nisantan sabawa Allah shi yasa ibnu Umar da yake sahabbai suna da fahimta kyakkyawa shi ma sai a cikin magana manzo Allah sai ya faɗi wata magana mai amfani sai ke cewa idza amsaita fala tantadhir fala tantadhir saba wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika cewa idan ka wayi gari to bisa ga wasiyan da manzala ya masa ce abin nufi kar ka yi tsammanin da haka yamma kana jin kafin yamman ta yi mala'ikan mutuwa zai zo ɗauki ranka idan yamma ta yi kuma kar ka tsammaci kar ka saurari wayewan gari kullum kana ganin ka gama shiryawa ka yi wasiya ka yi waye ka yi waye kana jiran mala'ikan mutuwa ɗauki ranka kuma ya ce ka ribanci lafiyanka kafin rashin lafiyanka ya zo ka ribanci rayuwanka kafin mutuwa ta zo maka kaga ya fahimci wasiya kuma shi ma yayi wasiya ibn umar radiyallahu an to malam kaman ya hararo wannan to sai yake cewa ja'alta al-mala fawqa al-ilmi jahla la'amruka fil qadiyyati ma adalta wa bainahuma بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت malam wani mukarana ya yi game da abin da ya shafi dukiya da kuma ilimi mai kuɗi da malami wanene ne ya fi sai malai cewa ja'altal mala fawqal ilimi jahala ka sanya dukiya sama da ilimi saboda tsabar jahilcinka la'amurka fil qadiyyati ma adalta cina ina mai tabbatar maka domin la'amurka ba rantsuwa bane la'amurka ba rantsuwa bane domin ba a rantsuwa da kowa sai da Allah wanda malamin sun yi bincike akan wannan kalma din a larabci me take nufi abinda bincike ya nuna shine ba rantsuwa take nufi ba cewa la'amruka ana tabbatar da magana ne tabbas fil qadiyyati cikin wannan hukuncin ma adalta ba kai adalci ba ma'anin qadiyya shine al-hukum ma adalta ay ma ansafta ba kai adalci ba جعلت المال فوق العلم جهلا ilmi jahlan la'amruka fil qadiyyati ma adalta wata riwaya kuma ja'alta al-mala fawqa al-ilmi zulman la'amruka fil qadiyyati sama da ilimi saboda tsaban zalimci ai ka zalimci ilimi ka sanya dukiya sama da shi na kasashe tauyayye mai karewa kada da wanda baya karewa kullun karuwa yake yazidu bi kathratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta kaga ce akwai zalunci a ciki sai ce amma in baka gane wannan ba cewa bainahuma bi nassil wahyi baunun in baka fahimci wannan maganar da na faɗa maka ba to lallai ina mai tabbatar maka tsakaninsu akwai rata mai tsawo akwai bambanci mai yawa baunin shasi'un wa farkun wa musafatun tawila akwai bambanci mai yawa tsakaninsu tsakanin ilimi da dukiya amma sata'alamu da sanu da ka san wannan bambancin idza taha qara'ta in ka karanta wata sura suratu taha a daidai ina malamai suka ce inda Allah ke cewa wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma ai manzo Allah an ce da shi ka ce ya Allah ka ƙara mini ilimi ya Allah ka ƙara mini ilimi bayan fana da ilimin ya Allah ka ƙara mini ilimi amma ba a taɓa ji an umarci shi da cewa wa rabbi zidni mala ba ko kun ji ba mu ji ba to a kenan tun da ba umarce shi da neman a ƙara masa dukiya ba sai ilimi to ashe kenan ilimi ya fi dukiya babu ma haɗi wa ma ka tashidul mabani idha bil jahli nafsaka qad hadamta ja'alta al mal fawqa al ilmi jahla la amruka لأمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت إن رفع الغني لواء مال إذن الغني شيني موداتي ga shi komai da komai na da shi ga gidaje ga motoci ga dukiya a banki ya ji ya taskace baya bukatan komai na rayuwa to shi ne ce la'in rafa alganiyu liba malin idan mawadaci ya daga tutarsa na dukiyarsa malai ce to kai kuma karka damu la'anta liwa a ilimi ka kadar fata to kai fa karka manta fa ka daga tutan iliminka ne ka daga tutan iliminka ne saboda shi ilimi mai kuɗi da mawadaci da sarakuna da talakawa da kowa da kowa da annabawa da mala'iku duk suna bukatar ilimi to amma dukiya ba dukiya ba mai bukatan dukiya sai mabukaci mabukaci zuwa ga kuɗi shi yake bukatansa amma ilimi kowa da kowa na bukata to ashe da wanda ya daga tutan ilimi da wanda ya daga tutan dukiya wanne ne yafi haka wanda ya daga tutan ilimi shi yafi shine la'anta ne wa ilimi ka kadar fata ka daga tutan ilimi ne to in bai gane wannan ba wani wa in jalasa al-ghaniyyu ala al-hashaya la'anta ala al-kawakib qad jalasa idan mawadaci ya zauna akan wani shimfiɗa mai laushi mai banƙaye irin kafe ɗin nan wanda in kana zaune ka ji kamar kana nutsewa a cikinsa ga laushi ga shi na da banƙaye to kai kuma ma malami karka damu tunda kai baka da shi sai taburma watakila ko sai buzu ko sai keso to in dai shi ya zauna kan wannan sai ce la'anta alal kawaki bi to kai kuma ai ka zauna ne a asalin can kololuwa inda taurari suke zama ka zauna ne a gurin zaman taurari wanda kowa da kowa na ganin ka daga can malam kana kyallawa kana walkawa kana asalin haskakawa mutane kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja da ilimi da kuɗi shi ya fi ilimi daraja da Allah bai bashi ilimi ba ya bashi kuɗi amma tunda Allah bai bashi kuɗin ba sai ya bashi mene ya bashi ilimi sai ya tabbata cewa ilimi ya fi kuɗi daraja ya fi dukiya daraja me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwanciya akan tabarma tabarma irin tsohuwan nan ma har ka ga zane-zanen tabarman ya bayyana masa ya bayyana masa a jikin fatan jikinsa sai sai da ke cewa ya manzon Allah ga su irin kisra da kaisara suna cikin abin da suke cikin na ni'ima mu kuma kai kuma ya manzala ga kai a cikin wannan hali sai manzala shi awa shakkin anta ibn al-khattab shin kana cikin shakka ne yabin al-khattab ai mu wannan ba shi aka nufata mu same shi ba an nufati mu samu imani ne mu samu ilimi sai mu samu wancan jin daɗin kuma a lahira domin na duniya duk karewa zai yi to yan uwana saboda saboda kusantowar lokaci da mu tsaya a nan idan darasi na gaba ya zo za mu bayani akan bambanci da ke tsakanin dukiya da kuma ilimi da kuma mawadaci mai gode wa Allah kan dukiyansa da wanda kuma yake matalauci ne mai haƙuri kan talaucin da Allah ya kaddara masa wanne ne a cikin safi falala da mu jima ganin malamai da kuma mai malamai suka rajaha subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أخذت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت ولا يغرك تقصيري وسهوي وخذ بوصيتي إنك إن رشدت وقد أردفت وتسعا حسانا وكانت قابلة مئة وستة وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا